وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون matar wannan shugaba ta nemi annabi Yusuf cikin dabara da lalama a kan ya aikata alfasha da ita kuma ta kukkulle ƙofofin gidan domin sakankancewa a kaɗaituwa sannan ta ce masa taso ka zo wurina sai annabi Yusuf ya ce Allah kiyashe ni daga wannan abin da kike kira na gare shi lalle wannan uban gidan nawa ya kyautata mana a zamana da shi ni ba zan ha'ince shi ba domin idan na ha'ince shi zan zama azzalumi kuma azzalumai ba sa rabauta.